tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da bakwai ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasar na sittin da ɗaya daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'ud al-bagawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman inda al'imam al-bagawi yake tattaro ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suke da alaƙa da abin da ya shafi imani yake bin su ɗaya bayan ɗaya yake fassara su da fassarar malaman farko Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. mun shiga babin da ke bayani akan alamatin nifaq wanda har zuwa yanzu muna ƙoƙarin sharhi da kuma fayyace ma al'umma haƙiƙanin wannan guba wacce take bi ta lalata imani guba da cuta irin ta munafunci wanda munafukai a garin madina ba ƙaramin wahalar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran mumene ne suka yi ba shi yasa ma Allah madaukin sarki ta bayanin su a cikin alkur'ani mai girma irin yadda mumene suke da suratul mu'minun haka munafikai suke da suratul munafikun su kuma kafirai suke da suratul kafirun Allah madaukin sarki ya kiyaye to bayan da muka ji abin da malin ya kawo mana a cikin wannan babi cikin sharhu sunna sai mu ga dacewan mu zo mu faɗaɗa bayanai wanda kaman ƙur'ani bayan akwai sotul munafikun to kuma Allah maɗaukin sarki ya ta bayanin munafikai waje da dama cikin alkur'ani sotu qitalin ne ko ko cikin sotul ahzabi ne ko sotun nuri ko sotu ali imran ko suratul bakara ko suratul nisa nisa'i da dai sauransu da Allah maɗaukin sarki yana ta bayanin amma inda Allah ya dabdala ya fayyace ya tona asirin munafukai ba kamar ta'u tauba shine a cikin littafin shaksiyatu rasulullah na Sa'id al miginawi malamin yake bi ɗaya bayan ɗaya yana haska mana ɗabi'u da halayen munafukan zamanin annabi domin mu auna da wannan zamani namu domin rayuwan da annabi ya yi da sahabban shi da al'umman da suka rayu a wancan lokaci wannan rayuwa shine miyar shine abun gwajin mu a yau na ya rayuwar mu za ta kasance an gano wannan da kyau ku idan muka bi da Allah yake so yin yanda suka bi to sai ayi nasara domin Allah madaukin sarki sai da ya fayyace ma al'umma yanda wasu al'umman suka rayu a farko da suka taka dokan Allah ga yanda Allah madaukin sarki yayi da su haka ya fayyace bayani a cewa ga wasu waɗanda suka bi dokokin Allah su kuma ga yanda Allah madaukin sarki ya inganta rayuwarsu Allah madaukin sarki ya sa muna daga cikin waɗanda za mu dace da ingantacciyar rayuwa mahala ya ce wa min humul ta takhadhu masjidan diraran limasjidi ƙuba? daga cikin waɗannan munafikai malam almiginawi ya ce akwai waɗanda suka ƙirƙiri masallaci daura da masjidi ƙuba domin su cutar da musulmin da ke sallah a masallacin ƙuba? tare da cewa annabi ne fa ya kafa harsashin ginin masallacin ƙuba? amma waɗannan munafukai suka shafa ma idan su toka yana daga cikin ɗabi'an munafiki bai ganin mutuncin mai mutunci bai ganin daraja mai daraja bai kimanta duk wani mutumin da yake da martaba a idan al'umma shi yana ganin wannan wulakantacce ne a wajen shi inda munafukai suna ganin mutuncin annabi za su mutunta aikin da annabi ya yi ai an gano wannan da kyau ko su fata suke aikin da annabi ya yi to ya ci ƙasa shi sa suka zo suke wannan ɗanyen aiki kusa da masallacin da annabi ya kafa harsashin shi mala ya ce ƙasdu tafriki bainal mu'minin su waɗannan munafukai sun yi haka ne da nufin raba kan al'umman muminai a wannan masallaci na ƙuba su ja wasu daga cikin ina-tsu-ina su zuwa ga masallacin dirar فأخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بنواياهم الخبيثة sai Allah madaukin sarki ya gaya ma annabi mugun nufin da ke ransu domin annabi bai san abin da mutane suka kullace a cikin zuciyarsu ba an gane amma Allah ya sani wannan yasa sai Allah maɗaukin sarki ya gaya ma annabi waɗannan mutanen da suka zo maka cewa ka zo kai bikin bude masu masallacin da suka yi to ga su na gina wannan masallacin saboda haka wani hahu anis salati fihi sai Allah ya hana annabiyin sallah a wannan masallaci na dirar wa amarahu bi harqihi ya bashi umarnin cewa ya je ya kona shi wa hadamihi kuma ya rushe shi sai Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratu tauba Allah ya ce wallazi na takhadu masjidan diraran har zuwa ƙarshen awoyi guda biyar wanda mun ji fassararsu kuma za mu zo da bayanai dangane da fassarar malaman farko a kan waɗannan ayoyi Allah madaukin sarki ya taimake mu idan yan uwa su manta ba mun kwana ne a ƙarƙashin bayanan da shehu sallabi yake mana dangane da al'amarin masallacin dirar inda sallabi yake cewa inna masjidar dirar laisa hadisa fil mujtama'il islami al'awwal wanqadat yace ku sani matsalan masallacin dirar a duniyar musulunci ba wani abu ne wanda ya faru sau ɗaya ya ƙare ba za a ƙara yin shi ba ku gano wannan da kyau ku ba haka ba ne misali yakin badar a duniyan musulunci sau ɗaya aka yi shi ya ƙare kuma ba za a ƙara maimaita shi ba to haka mala ya ce hadisa na masjid jarar ba hadisa ne wacce ta faru aka ci kasuwanta aka cinye ta ƙare ba za a ƙara maimaita ta ba bal hiya fikratun baqiya malam sallabi ce, fikira tunani da aiki na irin wanda suka yi masjidul dirar a zamanin annabi wannan fikira ne wacce tana nan a wanzi yukhattitu laha biktiyaril ahadaf Al-Amika. ana ƙoƙarin tsarawa a zaɓi mene za a yi domin a yaudara al'umma a raba su da addininsu saboda wasu manufofi waɗanda suke da zurfin gaske wanda kai da ka tsaya a bakin abin ba za ka san menene waɗanda suka shirya wannan tsari yake cikin ransu suka tsara za su yi ba sai da duk lokacin da ka tambaye su me dalili Allah madaukin sarki ya ce za su rantse maka da Allah cewa so suna da kyakkyawan manufa ne sun yi ne da kyakkyawan niyya kuma suna neman yardan Allah ne sai sa suke wannan aiki haka Allah ya faɗi waɗancan za su faɗa to kuma haka su ma waɗanda za su yi har zuwa tashin kiyama to ba za ta sake zani ba an gano wannan da kyau ku suna yi ne saboda ahadaf wasu manufofi al'ameka waɗanda sai an zaƙula sosai za a cin musu mahala ya ce tarul wasa'in su waɗanda suke irin waɗannan mugun aiki suna zaɓen hanyoyi a daƙiƙa mun gane ba wai kwaɓam za zo su yi maku ba za su yi ta biyan ku a hankali a hankali suna bin hanyoyi litanfiri ha don su samu sarari da zarafi na zartar da wannan mugun aiki na assasa irin waɗannan masajidu dirar kun gano wannan da kyau ku suna neman hanyoyi a ce ai da kaza ya faru to ya halatta kenan na ƙarƙashin faruwan kaza to kun gan akai kaza to ai kuma ai kaza duk waɗannan nasoshin sai a bi ai masu waigi a gefe sai a haɗa ka da bin to ai kaza to ai ga kaza da ga kaza kun gano wannan da kyau ku a koma falsafa a aji alkur'ani da sunna a gefe kamar yadda waɗancan na zamanin annabi suka tunkuɗe alkur'ani da sunna suka bi falsafan abu rahib alfatik allah maɗaukin sarki ya kiyaye malam ya ce wa khutataha ta sabbu fi ta'amurin alal islami wa ahalihi irin waɗannan dabarbarin da waɗanda suke gina irin waɗannan masallatan cutarwa ta sabbu fi ta'amur to suna ƙoƙarin kwashe ƙafa ne anil islami game da kwashe ma musulunci ƙafa wa ahalihi da kuma waɗanda suke kan musuluncin ma'ana wannan shi ne za a zo da abin da zai zame ma al'umman musulunci ta baibayi daman da suke da shi na ci gaba da samun ɗaukaka kafirin makiya da munafukan nesa suna tsoronsu to waɗannan da suke ƙera irin waɗannan masallacin cutarwa sai su zare makafiran kusa da na nesa su zare ma munafikan nesa da azzalimai da fasikai ganin kwarjinin addinin musulunci kwata-kwata da kuma kimanta waɗanda suke cikin addinin baki ɗaya sai a waye gari ana kallon addinin addini ne na shiririta ɗibi da sanka kowa ya ga dama yi abin da ya ga dama a cikin addinin babu tsari kun gano wannan da kyau ku? shine at-ta'amur ya zama ana mulkin ganin dama tsarin ganin dama wanda wannan zai kai ga kwashe kafan musulunci da kuma kwashe kafan al'umman musulmi bit tashwihi ta hanyar saka musulmi cikin dimuwa saka musulmi cikin hayaniya musulmi su rasa gaskiyan al'amari an kiɗi masu nan an kiɗi masu can al'amari ya zame masu gashi ga irin shi sannan wa kalbul haƙa’ik gaskiya ana ganin ta ƙarara sai ya yi ƙoƙarin a kifata domin duk wanda ya shirya irin wannan masallaci na cutarwa ba zai taɓa yadda a bar nasti ta tsaya gam da ƙafanta yadda yake ba sai ƙoƙarin juya wannan nassin domin kar ya ji kunya a duniya ko kar a ce su ba malamai ba ne ko a ce sun ji kunya ko sun yi abin da zai zane ma addinin musulunci matsala to dole sai sun yi amfani da kalbul haqa'iq ƙoƙarin murɗe gaskiya bankare ta juya ta da kuma kwashe mata kafa da ya mata cakulkuli shine tashwish ina fatan kun gano wannan da kyau shine sai mala yace wat tashkik da kokarin saka ma jahilai shakka dangane da asalin abin da Allah da annabin shi ke nufi jimalan sallabi da yake ta gaskiya haka take alhaku la ta tagayyar gaskiya ba ta canzawa wala ta ta'addad ina fatan mun gano wannan da kyau doktorin sallabi ya ce ƙoƙari suke kullum su dasa shakka a cikin zuciyar musulmi kaga tashwish kalbul haƙa'iq sannan tashkik duk waɗannan abubuwa guda uku suna raba musulmi da imanin shi kwata-kwata to waɗanda suke shirya irin waɗannan masallatai na dirar yana daga cikin aikinsu wa zar'u buzurul fitan sannan kullum ƙoƙari suke yi su shuka irin fitina an gane za su yi ta ƙoƙarin ai aje ai kaza an san za su yi yin kaza domin fitina ta tashi kullum ƙoƙari suke yi su haifar da fitina a tsakanin al'umman musulmi adin nasu an dinihim saboda su tunkuɗe mutane su nisanta su daga asalin addininsu wa ishgalihim bima yadurruhum sannan sai su shagaltar da su yin abin da zai cutar da su duniyansu da kuma lahiransu duk wanda suke waɗannan abubuwan ka tambaye su to abin da kuke yi tsakani da Allah riban nawa za ku samu a duniya in kun je lahira kuma riban nawa an gane wannan ana magana da jahilan da ke bi ne riban nawa ka samu da ka biye ma masjidul dirar shine za a shagaltar da kai ka rika yin abin da zai cutar da kai wai dammiru masirahum kuma wannan al'amari ya lalata makomansu al-ukhrawi wanda suke tinkara na lahira ina fatan mun gano wannan da kyau a shehu sallabi ya yi waɗannan bayanai a cikin littafin shi mai suna astira'u salibiyin shafi na ɗari da tamanin da bakwai allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi to bayan da al'imamu sallabi ya yi mana cikakken bayani dangane da abin da ya shafi wannan makirci da waɗanda suke makiya addini ne da kuma masu bin addinin musulunci na gaskiya suke ƙoƙarin yi domin taɗiye ƙafan musulunci to sai kuma shehun musulunci a sheik abubakar mahamudu gumi ra'isul ƙudati najeriya sabikan a sheik abubakar gumi a cikin littafin shi mai suna raddul azhani ila ma'anil ƙur'an a shafi na sittin. an gane wannan da kyau ko shehu gumi mai zaunanniyar kujera a tsatil alamil islami ba najeriya ba ba afirka ba duniya ta yadda gumu malami ne an gane wannan da kyau ko wanda saboda iyawa suka ba shi king faisal award bari mu je mu lankwashe kafa a gaban dattijan arziki abubakar gumi abubakar gumi ya ce wa minhum daga cikin su su suwa su munafukai simfun akwai wasu simfi akwai wasu kala akwai wasu jama'a ya amalo kullum aikin da suke yi dare da rana suna yi ne litadifil islami domin su ga sun raunata musulunci sun mai illa wal musulmi na kuma su raunata musulmi bi amalin suna yin aikin da yuhimu annahu yaf'aluhu li musa'adati islam za su zo da aiki kana ganin aikin zaka ga ya dimauta ka tsammanin ka suna aikin da za su taimakawa musulunci ne in ji abubakar gumi wala yafhamul makar fihi ba wanda zai fahimci makircin da ke cikin aikin nasu illal hazzaq sai wanda yake da hazaka yake da kwanya yake da tunani yake da hangen nesa wanda ya gajiya ya ga yau annabiruna li awaqibil umuri waɗanda suke da hasashe da hangen nesa da za su iya gano abin da kaje ya komo su kaɗai ne za su iya ganewa su tantance makircin masu wannan aikin kun gano wannan da kyau ko za a zo da aiki na musulunci karara amma abin da ke karkashin shi kaɗiye kafan musulunci ne ya ce akwai mutanen da wannan shi ne aikinsu ba mai gane wannan mugun aiki in ji abubakar gume ya ce sai waɗanda suke da kwanya da lafiyayyar tunani da tunani kyakkyawa da hangen nesa sai abubakar gume ya ce mislu amali ashabi masjidid dirar kamar irin aikin da jama'an da suka yi masallacin dirar suka yi ne a masallaci suka yi don a yi sallah masallaci suka yi don a karantar da alkur'ani da sunna masallaci suka yi don a yi zikiri amma abin da ke ƙarƙashin ƙasa kuma taɗiye waɗannan ibadin ne da kuma raunata ƙarfin da musulmi suke da shi don su ci baya. Wa gume kawo aya, ya ce Allah maɗaukin sarki ya ce, walladina takhadhu masjidan kaga waɗannan da suka riƙe masallaci sai Abubakar gumi yace wahum isna ashara minal munafiqina so mutum goma sha biyu ne daga cikin munafukai mun gano wannan da kyau ko yace su sha biyu ne wanda suke wancan danyen aiki zamanin annabi diraran sun yi masallacin ne don cutarwa mudarratan li ahalin masjid quba dan masallacin ya zama abin cutarwa ga mutanen quba kaga fassaran goma bai saba ma dukkanin fassaran malaman duniya ba bai saba ma fassaran sayyidina Umar da sayyidina Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas da kuma Anas dan Malik da sauran dukkanin sahabban manzon Allah wanda za mu zo mu ji wasunsu sannan bai saba ma fassarar mai gidan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya daidai da abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma Allah ya tsare mana imaninmu to bayan da Abubakar Gumi ya ce mana munafikan nan su sha biyu ne ya kamata mu san su domin ai bai maganar su ba kuma ya ce raddul azhani ila ma'anil qur'ani dawo da tunani da hankulan mutane zuwa ga asalin ma'anan alkur'ani mai girma Allah ka ji kan tsohon arziki ashabun masjidin dirar e bari mu cika aikin baba cin da ya ce mutum sha biyu ne ko ya kamata mu san su ina fatan mun gano wannan da kyau dakarun da suke masallacin dirar a zamanin manzon Allah a cikin littafin imta'ul asma' بما للنبي من الأحوال ahwali wal amwali wal hafada wal littafi ne wanda imta'ul asma a kwantar da hankalinka a natsar da tunaninka sannan kunninka ya ji abin da zai faranta mai rai bima linnabi ga abin da annabi ya mallaka min al na yanayin shi mu'ujizozi ne karamomi ne abubuwa ne da dama wal amwali shin wai ma annabin nawa yake da su a duniya wal hafada sannan jikokin shi nawa ne wal mata sannan kayan gidan annabi kujeru da gadaje da kaza wayya suke kai komai na musulunci waɗannan dakarun sunna sun rubuta maka shi ta cikin wannan littafi ne na ahmad buna ali buna abdulkadir abul abbas al-husaini al-abidi taqiyuddin al-maqrizi babban malami a juz'i na bi shafi na 76 yake cewa wa aqbala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta nazala bi zi awanin sanda annabi ya dawo ya zo ya zauna a wani waje da ake ce mazi awan ya ya da zango wannan waje baladun bainahu wa bainal madina fa'atan minan nahar idan mutum ya zauna a wannan waje ya auna tazaran tafiyan da zai yi da zai shigar da shi cikin garin madina wani ɗan yankin awoyi ne na yini kawai zai ƙarasa cikin gari waƙada kana ja'ahu ashabun masjidid darar wanda kafin fitan annabi wannan tafiya na zuwa yakin tabuka ai wakilai da aka turo ma annabi waɗanda suka je suka roƙo annabi ya zo ya buɗe masu masallacin cutarwa ai har sun je sun samu annabi to malam makariri ya ce wai ma aidan masjidu shekak ana kiran masjidu darar da masallacin raba kai masallacin raba jama'a masallacin watsa kan al'umman annabi da Allah ya ce wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu Allah madaukin sarki ya taimake mu wahum khamsatun waɗanda aka aika wakilan da za su ce ma annabi ya zo a buɗe masallacin dirar kafin tafiyan shi ta buka su biyar ne mun gano wannan da kyau ku su biyar ne ga su mu'attab bin qushayr mu'attab dan qushayr na biyu wa sa'alabatu bin khatib da sa'ala batu ɗan hatib na uku khazamu bin khalid na hudu abu habiba abunu az'ar na biyar abdullahi bin naftal ibn al-haris waɗannan su ne 'yan kwamitin da aka tura su je su gaya ma annabi an yi masallaci domin taimakon addini ya zo ya masu bikin buɗewa, su nawa su biyar kun ji su faƙalu ya rasulallah sanda suka je sai suka ce ya manzan Allah inna rusulu man khalfana min ashabina mu 'yan saƙo ne na mutanenmu da muka baro su gida inna kada banaina masjidan suka ce wai su sun gina masallaci ba su ce tasha ba fa ba su ce gidan shan giya ba domin idan sun buɗe wajen shan giya za su tafi wajen sarkin mashaya ne ya zo bikin buɗewa ba annabu ba in sun buɗe tasha za su tafi gidan sarkin 'yan tasha ne in sun buɗe gidan karuwai ne gidan magajiya za su idan gidan caca ne za su tafi gidan kartagi ne amma da suka ce masallaci sai suka tafi ina gidan jagoran masu kula da masallacin Allah ya zo ya buɗe Shin Allah ya ce to wannan masallacin ba na shi ba ne saura kakkaji shi annabi yana zuwa na Allah ne an gane suka gaje sun yi masallacin ne le zai illa saboda waɗanda suke da lalura kaga duk wanda yake da yan lalura sai a ce to ga naku Walhaja da waɗanda suke da bukata kaga ku kuna dogo sura waɗannan kuma sharp sharp ne to ga naku wa mutira kaga kuma ana yawan ruwan sama kaga wannan yayi kusa da ku kaga ba sai ka je can ruwan sama ya jika ka kai mara ko ka fada taɓo ka zame ka ji ciwo ba ga naku walailata shatiya ko kuma idan ana matsanancin mukumukun sanyi kaga ba sai ka taho sanyi ya hura ka ya busar da fata ya busar da kashi ba shige ga naku wa nahnu nuhibbu an ta'tina suka ce ma annabi suna son annabi ya zo masu tusalli fihi kai sallan sa albarka ciki an gano wannan da kyau ku shi na nabi ce to mu muna kan halin tafiya kuma da sai mun dawo to shi kenan sai a zo sai a kaza sai a kaza kuna fahimtar wannan da kyau ku duk wani gaba daga cikin gabobin bayanan da muke yi dangane da da darar akwai abin da ake son a isar na fa'ida an gano wannan da kyau ku kaji dai 'yan saƙon da muke ta bayani an samu annabi kaji shi su biyar ne an gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace an je za a cuci annabi ba san cewa manzon Allah mai takama da wahayi bane Allah ya sa mu dace iddatu man bana masjidud dirar ga adadin mutum sha da baba gumi yace mana su ne suka gina masallacin cutarwa an gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi na iya tuna shekaru da dama akwai lokacin da wani ɗan ɗariƙa ya zo nan wajen muka yi mukabala kasa ɗin na nan yake cewa ya je ma ya ƙura mala abubakar gumi na ce ba matsala ga jikan gumi in ka isa ka ƙure shi ya ce jikan tsaya dai jikan tsaya dai na ce ƙarya ka yaro ka taɓa ƙasa ka ya ƙuri kawai an gano wannan da kyau ku to shi wannan ɗan ɗarikan da ya zo mukabala da ni an samu matsala ashe an yi maulidi ya je ya soki 'yan shi'a sai 'yan shi'a suka zaburo suka zo muƙabala da shi sai ya ƙure su kun gano wannan da kyau ko ni na ƙure shi a ɗariƙan shi shi ya ƙure su a shi'an su to kuma lokacin 'yan shi'a suna shirye-shiryen zuwa muƙabala da ni sai aka ce su samu kasa ɗin su ji yadda za su samo lagona sai su taho shi na aka ji aka kama su a wancan ɗan kunkurun masallaci a gangaren can sun kulle suna ji wai irin yadda za su faɗo da suka ji ruwan ba tsaye wanda ya ƙure su an ƙure shi sai suka yi saranda suka ce tubtu tubtu la'ada sun tuba sun tuba ba zan ƙara ba ina fatan mun gano wannan da kyau a da sai su zo an fahimci wannan da kyau ko tambayoyi ne kawai ba wani jayayya kawai me kuke tambaya kan shi ku kawo mana inda aka zagi abubakar cikin qur'ani magana ya ƙare in akwai sai mu ci gaba da zagi kuma ku kawo mana a zagin za a yi da safe ne ko da rana ko da yamma akwai aya akwai hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai abubakar ɗinnan da umar ɗinnan da aishan nan da hafsan nan da sauransu in kun kawo mana abin da muka yi imani aka ce mu bi sai mu ce wa da zagin. ba za ku zo kawai kuna mana tatsuniya kuna mana surutu da baki ba aya ba hadisi mu kuma gumi ya ce mana karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ɗaya ga musulmi kuma wani zai aje mana ƙur'ani ya kawo mana surutu da mafarke-mafarken da ba su da wani asali ina fatan kun gano wannan da kyau ba wani matsala kana magana za mu ce kawo mana dalili kawai ba dalili kawai zai mu ce tashi ka an bayyance wannan da kyau ko ba wani jayayya kana son ka yi jayayya ne akan abin da ba mu da matsala da shi misali mutum ne da matan shi sai kwarto ya ce nashi ne sai a ce to kawo dalili ba wani matsala ai kawo dalili shi ya ce ga waliyin da ya daura mata aure ya daura mata aure da shi ga limamin da ya daura aure ga shaidu, kai kuma kwarto zo da naka kaga in ba da shi kawai sai mu mika shanunwa yan banga su kewaya da shi magana kare an gano wannan da kyau ko ba na rigima Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mahala yace wa kana allazi banu ad dirar waɗannan da suka gina masallacin cutarwa isna ashara rajulan mutum sha biyu ne kamar yadda gumi ya faɗa haka yake baba. ka san ya ɗauko aikin ne bari mu ƙara samu shi na farko akwai jariya بن آمر بن مجمع بن الطاف وهو همار الدار شيني جاغبان أيكم kun gano wannan da kyau ko shine madugu uban tafiya sunan shi jariya dan amir dan mujamme dan ataf kun gano wannan da kyau ko shine dan botan kenan ka sai da gama jinka akwai boto a sama ko to shine jagora ba shi kaɗai ba wa banahu akwai ‘ya'yan shi guda biyu ɗaya daga cikinsa akwai mu jamme bunu jariya wa yazid bunu jariya duk waɗannan ‘ya'yan shi ne an fahimci wannan shi jamme ɗin nan shi ne wanda a zamanin saidina umar aka zo aka ce ma saidina umar ana son za a naɗa shi limamin masallacin uba annabi ya ce a ah, ba shi ne wanda ya taɓa limanci a masallacin dirar ba umar umar ba shi ne wanda ya limanci a masallacin dirar ba Aga ce ma umar shi ne ya ce ba zai salla a masallacin gaske ba ya zai ya rantsuwa ce shi wallahi bai san makirci suka shirya ba an ce ne kawai aikin allah za a yi kama waɗannan ne da ake ba su silah a ba su kayan aiki a ce ku je ku buɗe ma wani wuta aikin allah Lo, ku gano wannan shi Allah wai za a yi mai aiki amma bai san yadda za a aikin ba kai ne za a gaya mai yadda za ka yi aikin an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye to daga baya dai da Umar ya bincike sai ya tabbatar da shi ya ce je sallah a wannan saboda akwai hadari ne ba ɗan ƙarami ba darar ko za ku zo ku ji matsalan darar ai har yanzu ake ku fahimci amma akwai darar ɗin an yi darar ɗin mai hukuncin dirar za a zo a yi bayani a kan adrarul masjidun dirar cutar wanda matsalacin dirar yake duk waɗancan abin da muka faɗi a baya in ga zo ka ce mamure ne kawai an fahimci wannan da kyau ba ce komi ba duk waɗannan shimfiɗa ne da sharan fage don dama wannan karatun ai ba na nan ba ne an fahimci wannan da kyau ai ba na nan ba ne yasa wannan tun lokacin da aka fara wannan an riga an yi rubutun nan tintini an gama shi na nan din yana nan ai za a yi shi an fahimci wannan da kyau ko kaman ka je riga ne ka ce wai ka rasa nono an ya rigan ko kaje Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu muna da guda uku ko na hudu shine wadi'atu bunu sabit wadi'atu bunu sabit yana daga cikin waɗanda suka kitsa wannan masallacin cutarwa ko masallacin raba kai mahala ya ce wa huwalla zai kala shi wannan wadi'a din shi ne wanda Allah ya ba mu labarin yana cewa innama kunna na hudu wa nal'ab kuntuna za a yaƙi suka ware a baya suna zagin annabi da sahabbai su da aikinsu kenan kullum za su ware su ɗan koma gefe su rika zagin annabi da sahabai. har abada sai an yi wannan ba za a daina ba an gano in dai ga kama tabarkin annabi ko to su kuma jikokin waɗancan sai sun kama aiki irin nasu ko kage ko kaso da watilkal ayyamu ha bainan nas shi yasa in ka kasa fahimtar yanda annabi ya fahimce su zaka wahala yanda annabi ya masa da qur'ani yace fasda bima umar ki gaba da abin da aka umarce ka wa a'rid anil jahilin su jahilai ka sa masu ido kau da kai kawai kyale su shine wa idza ba al jahiluna qalu salama jama'a mun gano wannan da kyau ku suka rika zagi wai alaramomin nan masu manya manyan ciki ba su iya komi ba sai cin kuɗi mun gano wannan wane ne wane ne sannan matsorata ne sannan waye waye wai annabi da sahabbai fa annabin da idan ya fito tafiyan wata guda kafirai za su tsorata nusurtu bin rubi masiratu shaharin wai shi yake cewa matsoraci wa yake cewa wai manzon Allah ya ja kaya sahabbai ma sun ja kaya kun gano wannan suna cikin faɗin wannan magana sai wani sahabi ya je gaya ma annabi shi wannan munafiki wadi'a ɗan sabit sai Sheƙa da gudu zai je yi aikinsu ya rantsuwa ce ƙarya ne yana zuwa sai tarar ƙur'ani ya riga shi annabi yana karanta ƙul lahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum ku ga abin mamaki sahabbai aka zaga amma Allah ya ce shi aka zaga sahabai aka zaga amma manzon Allah Allah ya ce manzan Allah aka zaga ƙur'ani aka zaga saboda waɗannan su ne dakarun wanda suke tallaba da alƙur'ani da sunna to in ka rushe su ƙur'ani da sunna kake ƙoƙarin rushewa qul abillahi yanzu Allah wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzan Allah kuntum tastahzi'una suke ma izgilanci la ta'taziru kar ma wani ya kawo hanzari wallahi mu kaza muke nufi wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa muna rantsuwa da kwarankwatsa da kannatsa da kome zaka rantse Allah ya ce ba hanzari kada fartun ba da imanikum kun zama arna bayan da kun ce ku masu imani ne in na'fu an ta'ifatin minhum sai ne nu'azzib ta'ifa in ma an ya taimaka wasu Allah ya taimake sun tuba sun kama hanya to wallahi wasu sai Allah ya masa azaba suwa irin su mujamme su Allah ya taimake su wannan takadarin wadi'a dan sabit ayan na kan shi ta sauka fa anzalallahu tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya saukar da wala in sa'altahum da zaka tambaye su la yaqulunna kai munafiki akwai rantsuwa zai ce wallahi inna ma kunna na hudu wa nal'ab kawai muna ɗan kukkutsawa ne muna ɗan wasa ai muna ɗan hira ne domin kar tafiya ta mana nisa kaza kaza kaza sai Allah ce qul abillahi yanzu Allah wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da mai gidan mumine duka kuntum tastahzi'una kuke mai izgilanci ila akhir al mun gabatar da ita kafin ayar mun gano wannan da kyau ko mala ya ce wa abdullahi bin nabtal da shi wa wadi'a ɗan sabit da abdullahi ɗan nabtal waɗannan ayoyi a kansu ta sauka na biyar ne najjad bin usman yana daga cikin kwamandoji waɗanda da yamunsu aka yi masjidin dirar na shida abu habiba bin al'azhar min bane a bubai'a bunu zaidin wanda da shaka je roƙo annabi ko na bakwai abbad bunu a kusa halu bunu hunaif abun mamaki san uwan shi mutumin kirki haddashi min bani amr bunu aufin na takwas mu'attab bunu qushairin min bani dubai'a bunu zaidin na tara sa'alabat bin hatib min bani umayyata bin zaidin wa lazani su waɗannan na ƙarshen na takwas da na tara su ne waɗanda ahadallaha suke ma Allah alƙawari da in atana min fadlihi muddin Allah maɗaukin sarki ya yalwata musu lana saddaqana za su ba da sadaka wala na kunan na mina salihina za a zama daga cikin mutanen kirki ila akhir al-qissa qur'ani ya bamu labarin su ko wato in dai ana son su su bi Allah in ana son zama musulmin arziki to su a dai a dauki nauyin rayuwarsu a rika a rika masa hanya mun gano wannan da kyau ko a rika dan samun masa dan wani abu da su ma za su dan ji dumus dumus haka dai ko gano wannan da kyau ko ai arziki na Allah ne idan Allah madaukin sarki ya sa kwan da za a soya ma da daddaren nan ba rabanka ba ne wala kai za ka je wajen mai shayi ka siyo shi da man gyaɗan da ka siyo a zo da risho da tukunya wanda iyayen matanka suka siyo wallahi ka soya mage da cinye ba rabanka ba ne <laughs> raban mage ne duk ka gama wahalar da cinye ko kuma kai bako wajen gwaninta ka sa mai ashe yana tare da yunwa ya cinye ba rabanka ba ne kaji wasu suna cewa wai su ba za su bi Allah ba sai an masa hanya sun san manya a'a ya ke haka ina fatan mun gano wannan da kyau to yanzu manyan da aka sani ba su jan kaya yanzu su ba ta kansu suke yi Allah maɗauke sarki ya samu dace ai kana da hikima yanzu in zaka dafa to zaka dafi wanda yake da fada a jini ba kowane susu su ba mun gano wannan da kyau ko Allah madauke sarki ya sa mu dace mala yace attab shi mu'attab din nan ya ƙara wata tsiyan Allah zai kala yawma uhudin shine wanda ya magana yace ranan yakin uhud law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna huna yace da oh ba jin maganar mu ai mu ba a jin shawaran mu an aje mu muna ba da shawara ba a ji ba yau ne aka fara fitinan yan muna ba da shawara ba a karɓa ba hazihi fitnatun kadimatun hadisa tindina ga take suna zargin annabi ma bai jin shawara shine suke cewa law kana lana min al shay'un da muna da bakin mu fada aji an gane ma qutilna hahuna ai da mu zo wannan waje amma na kashkisan banza ba Waya annabi ya ɗibo ya'yan mutane an kashe su an masu kaza an masu kaza an masu kaza shine fa anzalallahu ta'ala fi zalika min qawlihi shine Allah madaukin sarki ya saukar da wa ta'ifatun kada ahammadhum anfusuhum wasu daga cikin su kawai kansu ya dame su kun nan ka sa kai irin wannan ba abin da ya dame su shine me za su zulala aljihun su me za su samu su ke kafa ruwan da ya dake ga shine ruwa ka sa akwai irin waɗannan mutanen ana cewa za a gina kaza za a gina kaza mu ba ne dame mu ba a ba mu cefa ne a ba mu kaza ai ruwan da ya doke ka ne ruwa zai ta ka, mu kuma sai mun yi ƴaƴanka da jikokinka ne za su amfana kai kuma ka je wannan gwamnatin tema in kana da rabo ka ci in baka da rabo ka jira ta gaba mun gano wannan da kyau ko amma ƴan dugui-dugui ɗin nan waɗanda ba su da ƙarfin nema su za su mora insha Allah Kan ma kai ma daina ɓata wa kanka lokaci mun gama yanke shawara ne jama'a mun gano wannan ne amma ba mamaki ka ci rabonsu in kana da rabo shine ka samu wani ɗan abun masarufi wanda ba a rasa ba amma waɗannan yaran ko su kaɗai ne kawai in ma kan ma gidan ɓata kanka, bar ma daina magana kawai ina batan mun gano wannan da kyau an yanke shawara ne kawai an riga an sa an buga guduman alƙali kot an tashi mun gano wannan da kyau ko Allah ya taimake mu yanzu nuna billahi ghairal haqqi kullun in kaga suna zato ko suna ma Allah mummunan zato ne zato ba na gaskiya ba ai Allah ba zai kaza ba wai ya ga maka Allah ba zai yi ba an gano wannan da kyau ko ka riga ma Allah zaton alkhairi a cikin hadisi qudsi ya ce ana inda zanni abdibi wa ana ma'ahu iza zakara karas kasance Allah mutum alkhairi in Allah ya ga dama ni bukatan da nake shi ne in yi mallaki jirgin da zan rika hawa kago kana bukatan ka mallaki mai motan da za ka hawa na girma mota jirgi nake so yanzu kun gano wannan da kyau ko sai ka rika zaton Allah zai baka jirgi in Allah ya gaba ka cancanta ba sai baka jeep haka ake yi kai kuma da ke gigige da shi sai ka roƙon Allah ya baka mota in yi gaba ka cancanta ba sai baka roba roba <laughs> jama'a mun gano wanda da ke ko haka Allah yake fa wallahi haka yake amma in ya zama duniya ne hammunka fatanka damuwanka ka samu duniya ka shiga uku domin Allah madaukin sarki cikin waɗanda duniya suke nema zaɓa yake ya ba wasu wasu na kallo sai mai wallahi ana su haka Allah yake idan ku dubu duniya ne kuka sa gaba ko sai ɗibi mutum biyar a ciki ya ba su wallahi sauran duka ya hana su kuma je lahira tare da hisabi dan ba haka yasa su ba shi sai yanzu ka roki Allah ka roke shi da babban matsaki in ka roki Allah aljanna ka roki firdausi ce an gano wannan da kyau ko shi yasa yanzu wani zai ga jirgi te mai yawa te mai kadan sai roki kumbu a kolo in Allah ya ga dama sai ya bashi wani kuma ya da sai roƙi fiffike in Allah ya gada ma sai mai wata babban riga yana tashi a guji haka kawai sai tashi sama wali bai tashi sama Allah zai iya ko ba zai iya ba ko kuma Allah ya mai buzu yana hawa kan buzu sai buzu sai tashi da shi ko ko Ko kuma a ji a samu tsoho a ce za a bai buzu yana rika zuwa ka'aba yana sallah su an she yan miliyoyin su gaba hmm, ku je ku tambaye babu tsoho sun an she mai yan kuɗaɗe akan buzun tashi Allah ya sa mu dace yazunnuna billahi ghairal haqqi kullum su zato mummuna suke ma Allah zannal jahiliya zato irin na jahiliya ya ƙolona suna cewa hallana min al'amri min sha'in mu muna da wani bakin faɗa a jini. ne ai duk abin da muka faɗa bai ji bai jin shawara sai abin da ya tsara kawai zai yi kul ka gaya masu innal amra kullahu lillah al'amari gaba ɗaya na Allah ne mun gano wannan da kyau ko al'amarin ba na kowa ba ne in kana ɓata ma kanka lokaci kana tsammanin al'amarin na wane da su wane ne al'amari gaba ɗaya nawa na rabbul izzati wal jalali zil kudrati was sultani na Allah ne ba na kowa ba ne shi yasa idan ɗaukaka ne Allah ya ɗaga wani kana ganin to ai bari su wane da su wane su yi kokari iri kaza su dawo da shi ka sani al'amarin na Allah ne cinda dai ba su suka kai shi ba ko to dawa da shi ma ba za su iya ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yace yukhfuna fi anfusihim kullun suna koye mugun abu a ransu ma la duna laka abinda ba za su bayyana maka ba kullun suna nan suna nuku-nuku da magana a bakinsu ba su iya furtawa su bayyana ya na suna cewa law kana lana min al'amri shay'un kaji qur'ani mallam qur'ani kaman ya ja suna shi wanda ya faɗi magana ya san da shi ake yi sai ya ce ta kuka tun naku kullum ha bai ci kuke mana au dama da kai ne ai ba mu sani ba ai da mun san wannan ka ne in mun zo sai mu ce da mawa Ka gan gaji ba sai kai me ba ba sai ka tuba ba shi ne kaza aljuhu baya jimirin Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai kace ce ma qutilna hahuna da ana jin shawaran mu aida ba kashe ma nan ba Allah ce rabu da su da suna daga cikin waɗanda Allah ya rubuta ma mutuwa a ran nan wallahi labarazal ladina kutiba alaihimul qatla wal sai sun je wajen an kashe su in Allah ya ce za ka mutu a dutsen kufe na sha biyun dare kai baka san abin da zai kai ka ba Allah sai ka je ka zame ka faɗo ina ruwan Allah abin da ba ka tsammani in Allah ya rubuta shi ne ajal wallahi sai ya zama kisa ce wa ma tadari nafsun ina wa ma tadari nafsun bi ayi ardin tamut ba wanda ya sai inda zai mutu in Allah madaukin sarki ya gara ma sai ka mutu a maka wallahi mana wani bawan Allah ka nuno shi ya sujada ya mutu sujada yi yana cikin sujada ya mutu a Ka'aba ya gama dawafi ya gama komi ana sallaye sujada kawai shi ke na Allah ya dauke ran to kaga waɗannan sune ahlul lahi wa safwatul mala mun gano wannan da kyau ku amma sai Allah madaukin sarki ya kashe ka a magume kuma ka riga wancan shiga aljanna gwargwadon imanin ne kun gano wannan da ke ku ya danganta shi sa kowa ya kokari ya inganta imanin shi ya kiyaye ka'idoji da matakai in Allah maɗaukin sarki mai arziki magana ya kare Allah ka sa muna da rabo mala ce ila akhir kisa, wa huwa allazi qala shi dai wannan din kai yayi manya manyan maganganu shine wanda yace yawmal ahzab ranar da aka zo yakin ahzab ka sa akwai waɗanda su kullun kokarin cin mutuncin annabi suke yi kullun kokarin taɗi addinin musulunci suke yi an samu a wancan lokacin anan ma ana nan ana kan samun irinsu to shine wanda ya ce kana muhammadun ya na ji muhammadu kullum yana mana alkawari an na akula kuno za kisra cewa za mu yi nasara za mu cinye taskan kisra wa kaisar da kuma kaisar wa ahaduna la ya amanu an ya zahaba ilal ga'idi ga ɗaya daga cikinmu bai iya ma zuwa fitsari sai an raka shi wa yake karyatawa annabi yake karyatawa wai annabi kullum yana masa karya yana masa alkawarin boge yana yaudararsu cewa wai za su ci dukiyan kisra da kaisara ga ma'ana yakin ahazab ba wanda zai iya zuwa fitsari sun sojoji sun raka shi muna cikin tsoro yana ce mana za a yi kaza suka ƙiryata manzan Allah tsakani da Allah sabon annabi sun raba ganiman kisra da kaisara ko ba su raba ba mun karanta da ku kunjiyan da aka yi kadisiya ko ba a yi ba an yi yarmu ko ba a yi ba na hawin fa to manzan Allah ya faɗi gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanda annabi ma bai duniya na ibban na abdi sun watsa tabukawa ba su ne jama'an kaisar ba ba su tsaya nan ba mawaƙin annabi ya ce can suka kashe kisara ke sa wanda suke cewa wai annabi ƙarya yi su ne suka yi ƙarya manzo Allah ya yi mai Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu fa lahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya wa iz yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ka tuna sanda munafukai da waɗanda akwai ciwo a cikin zuciyarsu suke cewa ma wa adanallahu wa rasuluhu illa gurura wai alƙawarin da Allah da annabi suke masu wai yaudararsu kawai suke yi ikon Allah ka iya cewa Allah na yaudaranka ka iya cewa manzan Allah na yaudaranka a zamanin da ake saukar da wa'ayi suna faɗin wannan ƙur'ani na sauka yana faɗa a wancan zamani mai albarka da tsarki an sami irin waɗannan ƙazamin sun yi irin wannan magana kuna tsammanin a wannan zamanin da annabta ya sallace shi ne ba za a samu wanda za su faɗi ba wannan zamanin ya fi wancan zamanin tsarki ne a gaban annabi suke faɗin wannan magana kuma annabin ma suke gaya ma annabi suke cin mutunci suke mahabaici kuma ƙur'ani ya sauke tauna asirinsu kuma ba su daina ba an gane haris ɗan haɗif yana daga cikin wanda suka faɗi wannan maganin shi ma mutum na goma shine hizamu bin khalid min bani ubaid bin zaidin ahadu min ahadu bani amr bin aufin wa min darihi ukhrijan masjidu shiqaq shi wannan mutumin shi ya bada gidan shi a gefe akai masjidu shiqaq masallacin rabon kai na sha ɗaya eh shi ne umayyatu bin zaidin na sha biyu khizam bin khalid min ubaid bin zaid ahadu bani amr bin aufin wa ya min baitihi dabiha eh, eh wa ya min min bani dabiha shi kuma yana daga cikin ƙabilan banu dabiha Ma'ana shi ɗan dangi ne yana cikin wannan familin yana wancan asbabul ukhra lil furqa jama'a aikin da gumi ya faɗa ya ce mutum sha biyu ne mun ƙarasa mai ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya gafarta ma dattijan arziki asbabul ukhra lil furqa mala yace ga wasu dalilai wanda munafikai suke bi domin raba kan jama'a ba lalle sai an gina masallaci da suran shi ba za su yi yin wani abu na addini da sunan mai addini domin kuma a yi mai a raba kan al'umma kala sheik a'idul ne babban malami malamin wa'azi a sheik a'idul ƙarni allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi ya ce wa min asibabin furka yana daga cikin dalilai da ke ƙalar raba kan al'umma kasratul masajid yawaita masallatai to yawaita masallatai a gari dalili ne da ke haifar da mai raba kan al'umma shi yasa yawaita masallatai ba alheri ba ne mahala ya ce fallazina yabnuna ha fi zahir waɗanda suke gina irin waɗannan masallatai a zahiri yuridun alkhaira su a tsammanin su alheri suke nufi zahiruhu min qiblihi rahama wa batinuhu min qiblihi azab a zahiri za ga kaman aikin alheri ne rahama aljanna ake nema amma abin da ke kwance a ƙasa menene azaban Allah ne ga duk wanda ya yi shi mahala ya ce wa ƙadana ra kasiran min ahalil masajid a idil ƙarni ya ce mun ga da yawa daga cikin waɗanda suka yi irin waɗannan masallatai alladina yabnuna hafil qura waɗanda ke gina su a garuruwa yatazaharuna lin-nasi bi annahum yuriduna imaratul masajid suna faɗa wa mutane a fili ai su suna son saraya masallatai ne wa tafsiruha kuma a yawaita masallatan liya abudallaha fiha dan a rika bauta ma Allah a ciki walakin albatin da ghina mala ya ce amma abin da ke cikin ransu shine mummunan kulli ne ga wasu wa hikidin da hassadan abin da Allah ya ma wasu wa bugaba da kuma kiyayya yuriduna tafrikatil jama'at abin da suke nibi shine raba kan jama'a auli umuril maliya ko kuma wani al'amari na kuɗi aw madiya ko wani al'amari na neman duniya wallahu a'lamu biha Allah shine ya san abin da kawai suke nema kuɗi ne mukami ne duniya ne wanda damuwa ne jin haushin wasu ne hasada ne yayya ne yace duk irin waɗannan abubuwa suke haifar da waɗannan bala'o'i ake kirkiran irin waɗannan masallatai na ruguza al'umman da annabi Allah ya ce mai a haɗa su an gano wannan da kyau ku in ji a'idul ƙarni Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi qala sheikh ali bun nayf ash-shuhud sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi akan shi mu ji kuma wannan babban malami shi ko me zai gaya mana daga cikin sabubban da ke raba kan al'umman da annabi Allah ya saukar mai da aya ce a haɗa su kuma su haɗu to me ke kawo raba su Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin mu sai mai gaishe subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum